Ilimi gishirin rayuwa. Tabbas wannan magana haka take ilimi gishirin rayuwa ne. Domin kuwa abin da kuka dade kuna jira ya samu. Matashin na inda ya kirkiri sabbin harufan Hausa ya amsa kiranku domin kuwa yanzu haka ya amince da fara koyar da rubutu da karatu da waɗannan baƙaƙen maza maza ku garzaya ku yi rajista domin ku zama na farko wanda za su ci moriyar wannan tsarin an tsara karatun bisa tsarin ajujuwa kamar haka yan ajin farko za su biya naira dubu ɗaiɗai sai ajin ƙwararru da za su biya dubu biyu da ɗari biyar biyar sai aji na musamman za su biya naira dubu biyar biyar sai kuma ajin kai da malami kai tsaye wanda za a biya naira dubu goma za ku iya rajista ta hanyar tura kuɗaɗen ku ta asusun banki na gt kamar haka mai lamba sifili biyar ɗaya uku uku tara hudu bakwai hudu uku da zarar ka tura kudinka sai ka tura shaidar biyan kudin wato rasiti tare da ɗaukar hoton fuskarka da yin amfani da lamba ka ta wasap ka tura wannan lamba ta wasap kamar haka sifili takwas ɗaya shida biyar biyar sifili biyar shida biyar hudu wannan dama ce ta samun sabunta ku domin nan gaba kaɗan ana sa ran wannan rubutu zai karaɗe duniya baki ɗaya da yardar Allah kar ka bari kuma kar ki bari kar ku bari a barku a baya kuma dukkanin karatuttukan za a yi su ne ta hanyar yanar gizo